radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin mu koma noma sai kuma kiɗa kiɗan Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 24 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da hudu ga watan zulkada na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan mayun shekara ta 1993 kasar eritrea ta samu 'yancin kanta daga hannun kasar ethiopia kafin wannan lokacin da turawan italiya ne suka mame kasar eritrea a shekara ta 1936 sai kuma a shekara ta 1953 ta sake mika kasar ga kasar ethiopia amma mutanen kasar su haƙi amincewa da hakan saboda haka kuma suka ɗauki mataki suka fara yakar gwamnatin habasha har na tsawon shekaru goma sha hudu daga wannan lokacin ne shekara ta 1991 aka sulhunta tsakanin su da kuma amincewa a gudanar da zaben raba gardama domin mutane su zaɓi kasar da suke bukata an gudanar da zaben ne a shekara ta 1993 bayan gudanar da zaɓen raba gardama ne kasar ta samu 'yancin kanta ƙasar eritrea tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu da goma sha bakwai sannan tana makwabtaka da ƙasashen ethiopia sudan djibouti sannan kuma tana bakin ruwan tekun maliya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 2000 sojojin isra'ila suka janye daga kasar labanan bayan mamayar kasar na tsawon shekaru 22 kafin haka dai sojojin yahudawan sahiyuniya sun shiga kasar labanan ne a karo na hudu a shekara ta 1978 daga kudancin kasar sannan kuma a shekara ta 1982 suka nausa zuwa arewacin kasar har suka mame birnin beirut babban birnin kasar ta labanan daga lokacin ne aka kafa kungiyar hezbollah wadda iran ta taimaka wajen kafa ta inda mayakan kungiyar suka fatattake yahudawa har zuwa iyakar labanan da suka mamaye a shekara ta 1985 daga ƙarshe dai a shekara ta 2000 suka janye sojojinsu daga kudancin kasar ta labanan wannan shine kayi na farko wanda sojin isra'ila suka fara sha a hannun al'ummar labanan a hannun kungiyar hezbollah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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran majalisar ɗinkin duniya ya kalubalanci gazawar kasashen duniya wajen kare rayukan fararen hula a lokutan rikice-rikice ƙasashen saudiya da kuma amurka sun buƙaci ɓangarorin da ke rikici a sudan su mutunta yarjejen tsagaita wuta a senegal sai a ranar ɗaya ga watan yuni mai shirin kamawa ne jagoran 'yan adawa zai san makomarsa a shari'ar da ake yi masa kan zargin fade tun suka cikakkun labaran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kalubalanci gazawar kasashen duniya wajen kare rayukan fararen hula a rikice-rikicen da ke faruwa a duniya bayanin nasa dai ya zo ne a daidai lokacin da alƙaluma suka nuna cewa adadin waɗanda rikice-rikice suka rutsa da su da kuma illarsa ya karu da kashi 50 cikin 100 a tsakanin shekarar 2021 da kuma 2022 a gaskiya duniya na kan gazawa wajen sauke nauyin da ya rataya na kare fararen hula kamar yadda dokokin jin kai na kasa da ƙasa suka tanada a cewar antonio guterres a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kwamitin ya yi zamansa ne a ranar talata bisa buƙatar ƙasar swiss wacce ke shugabancin kwamitin a wannan wata domin tattauna rahoton da macita guterres ya gabatar kan batun kare fararen hula a lokutan rikice-rikice na masu ɗauke da makamai a bara kawai a cewar rahoton majalisar ɗinkin duniyar fararen hula 16,988 ne suka gamu da ajalinsu a rikice-rikice guda goma sha biyu masu nasaba da makamai a faɗin duniya lamarin da ya karu da kashi 53 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2021 a rikicin ukraine kawai a cewar majalisar ɗinkin duniya fararen hula 7,957 ne suka mutu sai kuma wasu 12,560 da suka jikkata a cikin watanni 15 da suka gabata sauran kasashen kuma da wannan illa ta shafa sun hada da jamhuriyar demokradiyyar congo sudan yankin sahel somalia myanmar afghanistan da ma haiti kasashen saudiya da kuma amurka sun buƙaci ɓangarorin da kirkici a sudan da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma masu shiga tsakanin amurka da saudiyar sun nuna damuwa game da yadda kowanne daga cikin bangarorin guda biyu masu rikici a kasar ta sudan suka kasa mutunta yarjejeniyar kwanaki biyu bayan rataba hannu kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta har zuwa ranar talata bayanai na cewa an ci gaba da jin aman manyan bindigogi duk da yarjejeniyar da aka cimma ko da yake a cewar mazauna hartum an samu lafawar faɗan a sanarwar da suka fitar kasashen amurka da kuma saudiya da ke zama masu shiga tsakani sun ce dukkanin bangarorin sun saba wa yarjejeniyar da suka cimma musamman a biranen hartum da kuma el obeid a ranar talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bukaci bangarorin da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma ko kuma su fuskanci takunkumi blinken ya ce faɗan ba shi da wata fa'ida illa kawai wargaza kasar kawo yanzu rikicin da ya barke ta ranar 15 ga watan afrilu da ya gabata tsakanin janar janar guda biyu da ke rikici a kasar ta sudan cewa da abdul fattah al-burhan babban hafsan soshin kasar da kuma shugaban rundunar kai daukin gaggawa ta rsf cewa da muhammad hamdan da glo. ya yi sanadin mutuwar fararen hula akalla 863 ciki har da yara da 190 tare da jikata wasu dubbai a cewar kungiyar likitoci ta kasar sudan din To labaran duniyar na fita muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. a senegal sai a ranar 1 ga watan yuni mai zuwa ne dan adawa na kasar usman sanko zai san makomarsa a shari'ar da ake yi masa kan zargin fyaɗe a daren jiya mai gabatar da kara a kotun dakar ya buƙaci ɗaurin shekaru goma a gidan yari kan laifin fyaɗe ko kuma ɗaurin shekaru biyar a gidan yari saboda ba da cin hanci ga matasa lauyoyin dan adawan dai sun yi tur da abin da suka kira tauye hakkin wanda suke karewa inda suka fice daga kotun a matsayin nuna rashin gamsuwarsu jiya talata ne aka koma gaban kotu don ci gaba da sauraron shari'ar jagoran 'yan adawar na senegal usman sonko kan laifin fyaɗe da ake tuhumar sa da shi sai dai bai bayyana gaban kotun ba a karo na biyu dan siyasar mai shekara arba'in da takwas ya ce shari'ar da aka soma a makon da ya gabata na da alaka da siyasa da kuma yunkurin hana shi tsayawa takara a zaben shugabancin kasar na shekara mai zuwa a iran jirgin farko dauke da maniyyata aikin hajji ya tashi da sanyin safiyar laraba zuwa saudiya domin sauke farali sayyid abbas hussaini shugaban hukumar hajji da alhazai ta iran ya bayyana cewa za a yi jigilar maniyyata 87,000 da rabi daga tashoshin jiragen sama 21 na kasar iran ya kara da cewa an samar da dukkanin ababen da suka dace kuma tawagogi na nan a makka da madina domin kula da masu sauke faralin musta hussaini ya jaddada cewa dukkanin kungiyoyin da ke da ruwa da tsaki a aikin hajjin za su yi kokarin ganin cewa maniyyata ba su fuskanci matsaloli ba ta fuskar wurin zama abinci ko kuma wajen jigilarsu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan namu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne a kan kasar sudan da yadda yakin da ake yi ya shafi harkar samar da karo wanda yake da mai wato matukar muhimmanci a harkokin aikin gona da kuma abin da ya shafi masana'antu a kasashe daban-daban na duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana Karo dai wani sanadari ne da ake ɗiba daga jikin wasu bishiyoyi domin a yi amfani da shi a cikin fagage da dama daga ciki da akwai yadda ake sarrafa shi a cikin kamfanoni na duniya domin a yi shi a matsayin gam ko kuma a sa shi a cikin lemun kwalba mai gas gabanin wannan yakin na sudan da ake yi tsakanin janar-janar ɗin soja sudan tana cin ya karo ta hanyar fitar da shi zuwa kasuwannin duniya domin ita ce ƙasa ta farko a duniya wacce Allah ya huwa cewa wannan arziki a cikin karnin da ya shuɗe kusan kaso 80 cikin ɗari na kasuwar duniya ta ƙaro to yana fitowa ne dai daga ƙasar ta sudan sai dai a cikin shekarun bayan nan daidai da dama sun sa an samu raguwar yawan ƙarin da ƙasar take fitarwa zuwa kasuwannin duniya saboda muhimmancin da ƙaro yake da shi ne a kasuwar duniya da kuma masana'antu amurka ta yi masa togiya daga cikin abubuwan da ta yi a bawa takunkumi a sudan a tsawon shekarun baya da ta tana rikici da gwamnatin sudan babu yadda za a yi kamfanonin hada magunguna da na abinci su ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da karo ba musamman ma da wanda ya fito daga sudan masu yin cin gamma suna da bukatuwa da wannan karo ɗin. to a shekarar da ta gabata kadai wato shekara ta 2022 kasar sudan ta sayar da karan da ya kai tan 60,000 a duniya tun a cikin watan afrilu da yaƙi ya ɓarke ne aka rutsa da muhimman rumbunan ƙaro na ƙasar da ma gonakin da ake samar da shi da kuma hanyoyi da kayan sufuri a cikin birnin khartoum da ake gwabza yaƙi a wuraren ajiye mafi yawancin karo ya sa fitar da shi ya ta'azzara mafi yawancin karan da yana fitowa ne daga yankin darfur da ke kan iyaka da kasar chadi wani yankin da shi ma ake samar da karan shine gadarif da ke can iyaka da habasha to waɗannan yankunan biyu dai sa daga cikin inda suke fuskantar matsala ko dai ta sufuri saboda faɗace-faɗacen da ake ko kuma ta dakatarwa zirga-zirga baki ɗaya yan ƙasashen waje da suke sayan shi su fitar da shi zuwa waje su ma komai ya tsaya domin ficewa suke da ƙasar wani mai sayar da ƙaro a kasuwarsa da ke birnin khartoum mai suna adam isa muhammad ya bayyana cewa ibtila'i ne mai girma ya fada masu hada-hadar karo to ba ko masu hada-hadarsa kadai da cin kasuwarsa ne kadai wannan in ya shafa ba ya shafa mutanen da adadin su ya kai miliyan 45 a faɗin ƙasar sudan waɗanda rayuwarsu take ɗanfare da ƙaro ta wata fuska tun daga gona har zuwa kasuwa dama dai gabanin yakin na sudan da akwai wasu abubuwa da suka haddasa koma baya na samar da ƙaro ɗin mai yawa da kai shi zuwa kasuwannin duniya daga cikinsu da akwai sauyin yanayi wanda ya shafi harkar noma ga baki ɗaya da ma wato rayuwar tsatsade da itatuwa a wannan lokacin da yakin ya barke a sudan har ya shiga mako na biyar kuma aka kashe mutane kusan dubu don wasu miliyoyi suka hijira ko dai zuwa waje ko kuma a cikin gida to ita ma haƙar ƙaro a ritsa da ita saboda babu masu saye kuma farashin nasa ya tashi daga kan fan 320 na sudan zuwa fan 119 wato daga euro 580 zuwa euro 200 wani mai hada-hada karo ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin afp cewa muna da karo da yawa a aje amma kuma babu masu saye domin babu manyan motocin da za su rika jigilarsa an kone manyan motoci da suke jigilar karo daga gonakinsa zuwa inda za a ajiye su ko kuma daga wajen ajiya zuwa kasuwanni da kuma zuwa bakin ruwa da za a ɗauka zuwa waje an kuma ma kashe wasu daga cikin matukan manyan motocin sannan kuma makamashi ya yi tsada inda farashin sai har sau 20 to da fatan waɗanda suka kunna wutar yakin a sudan za su kashe ta da hannuwansu saboda al'ummar wannan ƙasa su samu sa'ida kuma kasuwar ƙaro ta dawo da aiki kamar yadda take a baya kuma fai da haka za mu da sa'aya a nan muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu To shirin mu koma noma kenan yanzu za mu kai ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗan iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa to a yau shirin namu ya gaci muku nasir abdullahi a cikin wannan waƙa da gabatar mana da fatan masu sa zama domin saurari cikakkiyar waƙar. دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این نفس رها کن نفس غم ها نگو عاشق شدن دروغه کابه و رویان خونه اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه ی غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا محمد از تو اون جوونه دلون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدم دروغه خوابه و رویا دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا عبد من به یاد عشق ترا نمیمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیهم دیگه از اون نگاه پاک Nasir Abdullahi a gaishe ka da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da aka gabatar. To masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. یکی از همین روزای بینشون تو همین ثانیه های در بدر تو همین دقیقه های نیمه جون تو میای میای به دادم میرسی تو میای که گریه خوابم نکنه شب خستگی به روزم نرسه صبح آینه جوابم نکنه to marilla ina kuma da wannan neman kawo karshen gaba shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya